Wasu malaman allo sun yi marabus kwata-kwata da aƙidar yaunin da ya rataya kansu na baiwa yaran da uwayensu suka damƙa a hannunsu domin ilmantar da su a ganin masu sa ido ga al'amarin. A kakar damana almajiran na noman gonakan malaman nasu a cikin birane kuma suna amfani da su na kawo masu 'yan kudaden bara alhali ko ko da wajen al'umma da addinin musulunci kansa ba su yarda ba ga aikata hakan. Mustapha Ahmadu, babban sakataren kungiyar Islamiyya ta Fawziya ya ƙara mana haske. Wannan ɗabi'ar ba iya kiranta bara ko kuma neman taimako. Ko da ya kasance ma bara ce, Musulunci ya kare abin kiyaye mutuncin mutum, kuma yana kiyaye abin da Musulunci ya yi tanadi da yara. Iyaye ne Allah ya ɗora wa alhakin kula da 'ya'yansu har zuwa wani mizanin shekaru. A kiyaye su, saboda annabi rahama yana cewa duka wanda yake zalunci musgunawa baya tare da mu. Bai kamata a ce yara suna cikin irin wannan hali haka ba. masa. A ganin masu fafutukar kare 'yancin yara yin amfani da yara da wasu malaman allo ke yi ba komi ba ne sai cin moriya ta kan wannan yaran. Muhammadu Musa, shugaban kungiyar kokowa ga tursasa yara aiki a ƙasar Nijar, Altan, ya mana nashi bayani. Wani al'amari da zai sa yaro ya je ya nemo ko kuɗi ko kuma wata dukiya ya kawo malaminsa ya zama bautarwa ya kamata a samar da wani hukunci na shari'a tare da samar wa yara makoma ta gari. A cewar Dr. Musa Zangau, jami'in a tsangayar binciken kimiyya ga ɗan Adam Irsh ta jami'ar Yame, wannan cin moriya kan yara almaji almajirai na ƙara nau'in gurɓata zamantakewar al'umma. Batu ne mai faɗi da ya shafi shugabanci abin girmamawa ta dalilin matsayinsa, amma yakan saka matasa a cikin waɗansu ɗabi'u da ke da matuƙar haɗari ga al'umma a matsayin mai horarwa ya kamata ya zama abin misali, ta haka ne za a samu magada shugabanni abin koyi. Masu ido da dama na ganin da wannan halin ya samu girkuwa ne a dalilin hukumar ƙasa bata cika yaunin da ya rataye kanta ba na riƙe yaran a cikin garuruwansu da cikin makarantun boko. Domin fuskantar wannan al'amari, wannan masu sa ido na ba da shawarin da a ɗau tsatsauran matakai na aiwatawa.